Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da lokaci. Abdulaziz Adali Toro ne tare baba ya kuma da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata bakwai ga watan Satumba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baba ya makeri da kanan labarai. A yau talata shugaban Amurka Joe Biden zai je jihohin New York da New Jersey domin ganin irin barnar da mahaukacin guguwar ida ta haddasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afka wa yankin a yau talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tunasar da taliban a cikin 'yan sa'o'i da suka gabata cewa kasashen duniya suna jira kungiyar ta cika alkawarinta na ba da dama ga duk wanda ke da takarda ya fice afghanistan idan ya so yin hakan tsakanin kasar new zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan fadin kasar baki daya da ta fara sanyawa wata guda da ya wuce bayan kasar ta yankin pacific ta sake samun covid-19 a cikin watanni shida kanan labaran kenan mai martaba sarkin musulmi sa abubakar ya ce ba addini da ke goyon bayan kisan jama'a Sarkin musulmin ya ce duk wanda ya ɗauki makami ya kashe wani da sunan addini zai shiga wuta ne santa ba aljanna ba. an gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Algeria da ke da iyaka domin ƙara ƙarfafa hulɗar diflomasiyya. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance fraternelle. Ya ce wannan zama ya gudana cikin yanayin dangantaka da kyakkyawar fahimtar juna inda aka mai da hankali akan hulɗar ƙasashen biyu musamman a fannin tsaro da batun zuwa cilani sha'anin makamashi da man fetur da batun bada horon ayyukan hannu. za mu leƙa a jamhuriyar Nijar kuma inda muka tattauna da ƙwararre akan harkokin siyasa. Malam Abubakar Alka. Kamar kowace rana Talata, Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanta wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a yau talata shugaban amurka joe biden zai je jihohin new york da new jersey domin ganin irin bannar da mahaukaciyar guguwar ida ta haddasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afka wa yankin a jiya litinin biden ya tabbatar da ayyana gagarumin bala'i da ya afka wa wasu bangarori na new york da new jersey da hadarin ya fi shafa inda ya bada taimakon kudi daga gwamnatin kasa za a bada taimakon ne ga ayyuka da ɗaiɗaikun mutane a cikin ƙananan hukumomi shida na new jersey da ƙananan hukumomi biyar a new york wuraren da ruwan saman ya yi sanadiyar batsewar koguna da magudanan ruwa da gidaje da shagogi da kuma manyan hanyoyi hadarin ya kashe akalla mutane hamsin a jihohi shida na gabashin amurka ciki har da mutane 27 a jihar new jersey da mutane 13 a new york bayan lalata hanyoyin jirgin kasa da kuma kashe mutane 12 a jihar louisiana da ke kudancin kasar mai tazarar kilomita 2,100 daga inda mahaukacin guguwar ta fara tasowa a kan tekun mexico a yau talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tunasar da taliban a cikin sa'o'i da suka gabata cewa kasashen duniya suna jira kungiyar ta cika alkawarinta na ba da dama ga duk mutumin da ke da takarda ya fice afghanistan idan ya so yin hakan da yake jawabi yayin ziyara a qatar blinken ya ce adadin amurkawa ciki har da 'yan ƙasa biyu da ake sa ran har yanzu suna zaune a cikin afghanistan sun kai ɗari ya ce ma'aikatarsa ta harkokin waje tana magana da su kai tsaye inda kowane mutum guda aka bashi mutumin da zai taimaka masa ya bar kasar ya ce a cikin sa'o'i 24 taliban ta cika alkawari inda ta baiwa wasu iyalan amurkawa guda hudu damar barin kasar lamin lafiya ta kan iyakar kasa a cewar wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka a jiya litinin taliban na sane da ficewar mutanen amma bai yi karin bayani ba akan kasar da amurkawan suka shiga blinken ya nuna matukar godiyarsa ga mutanen qatar game da muhimmiyar rawa da kasar ta taka wurin kwashe amurkawa da 'yan afghanistan da ke cikin hadari da kuma wasu 'yan kasashen waje masu ɗimbin yawa bayan taliban ta kwace mulkin afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar New Zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan fadin kasar baki daya da ta fara sanyawa wata guda da ya wuce bayan kasar ta yankin Pacific ta sake samun kamuwa da COVID-19 a cikin watanni shida. Prime Minister Jacinda Ardern ta faɗa a jiya Litinin cewa za a sassauta dokokin kulle a fadin kasar zuwa matsayi na biyu da zai ba da damar zuwa makaranta da gudanar da ayyuka da kuma sake bude ofisoshi. sai dai wannan sabon umarnin ba zai yi aiki ba a auckland birni mafi girma a new zealand kana inda cutar ta fi tsamari a lokacin da gwaji ya tabbatar da wani mutum mai shekaru 58 ya kamu da sabuwar nau'in cutar coronavirus na delta a cikin tsakiyar watan agusta an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu yanzu kuma bar mu fara mu daga najeriya inda sarkin musulmi da shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin krista da suke shugabantar kungiyar da ke sasanta tsakanin mabambanta addini a nigeria sun zo Jos fadar jihar falato don yin jaje wa al'ummar jihar ga rikicin da ya rutsa da rayukan jama'a da dama wasu sassan jihar wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da karin bayani Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya jaddada cewa duk waɗanda ke ɗaukan makami suna kisan jama'a da sunan addini za su fuskanci mummunan hukunci daga Allah. Sarkin musulmin da shugaban ƙungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista da suke shugabantar ƙungiyar sasanta addinai a Najeriya sun zo Jos jihar Plateau ne don yin jaje wa al'ummar jihar kan rikicin da ya ritsa da rayukan jama'a da dama a wasu sassan jihar. Mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya nana ta cewa idan har gwamnati bata kara yunkuri kan huruminta na hukunta masu laifi ba, to lallai za su ci gaba da hallaka rayukan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sarkin musulmin ya ce duk wanda ya ɗauki makami ya kashe wani da sunan addini zai shiga wuta ne santa ba aljanna ba. Ba za ka ɗauki makami kana cewa Allahu Akbar ka kashe mutum ba, Allah ba zai yafe maka ba, dole ne jama'a su kare rayuka ba wai hallaka su ba. Sarkin Musulmi ya ce abin da ya faru tsakanin ƙasar Amurka da Afghanistan ya nuna kararra cewa Najeriya na bukatar 'yan ƙasar su haɗa kansu ne don ceto ƙasar daga rugujewa maimakon dogaro da tallafin ƙasashen ƙetare. Shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Krista a Najeriya, Rabaran Samson Olasupo a ya ce burinsu shine tabbatar da zaman lafiya da haɗa kan mabambantan addinai a Najeriya. Shugaban na kan ya ce kisan mutum ba aƙida ce ta addinin mu ba kuma zunubi ne. Rabaran Olasupo ya kuma buƙaci sanya matakan gaggawa don ceto ƙasar daga watsewa. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya yi Allah wadai da kashe-kashen da wasu ke aiwatarwa ya kuma jaddada muhimmancin zaman tattaunawa a matakin hanya ta samun waraka. Ya ce wannan gwamnati ta amince da adalci kuma za ta yi duk mai yiwuwa wajen gurfanar da masu laifi su fuskanci hukunci To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da wannan taro ne 'yan bindiga suka sake hallaka wasu mutane uku kan hanyar su zuwa gona a ƙauyen Kwacidu a ƙaramar hukumar Basa inda bayanai ke cewa an hallaka wani makiyayi guda a yankin a yayin da yake kiwo. Lamarin ya auku ne kwanaki kaɗan bayan ɓangarorin Fulani da ƙabilar Irigwe sun yi taron tabbatar da zaman lafiya da gwamnan jihar Simon Lalong. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida zainab babaji ana da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaba baya ku makeri da labaran duniya kashi na biyu yau talata an shigar da wasu kararraki gabanin sake fara shari'ar da amurka take yi wa mutane biyar da ake zargin su da shiryawa da kuma taimakawa hare-haren ta'addanci na ranar sha 11 ga watan satumba shekarar 2001 shari'ar da aka dakatar tsawon shekara guda da rabi sakamakon annobar coronavirus khalid sheikh muhammad wani babban jami'in alka'ida da ake zargin sa da shirya hare-haren yana fuskantar shari'a tare da mutum guda da suke kare kansu a gaban kotun soja a tungar sojan amurka ta guantanamo bay a cuba ana dai zargin su ne da haɗin baki da kai hari akan fararen hula da kisa da sace jirgin sama da kuma ta'addanci idan har an tabbatar da waɗannan laifuka a kansu za su iya fuskantar hukuncin kisa shari'ar da ake yi wa mutanen da ake zargin su da kai harin na tafiyar hawainiya ne sabili da matsaloli tsakanin lauyoyin gwamnati da lauyoyi masu kare waɗanda ake zargin akan wani irin shaida za yi amfani da ita a ƙarshe a yau talata babbar ƙungiyar da ke ƙarƙashin ƙasa tana shirya zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin sojan myanmar ta yi kira ga gudanar da bore a faɗin ƙasar Kungiyar ta National Unity Government tana kallon kanta a matsayin gwamnati da ba ta da hukuma da ta hada da zababbun 'yan majalisa da aka hana musu yin aiki a majalisar dokoki tun bayan da sojojin suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Shugaban kungiyar mai riko duwa lashila ya kira ga ta da kayar baya a kowane ƙauye da gari da birni a faɗin ƙasar a lokaci guda kana ya ayyana abin da ya kira dokar gaggawa yana faɗa a wani jawabin hoton bidiyo da aka kafe a shafin facebook kasar ta fada cikin tashin hankali ne tun bayan da sojoji suka hambar da zababbiyar gwamnatin ausan suci inda aka samu rikici a wasu wurare sai dai ya zuwa yanzu babu wata alamar ta da kayar baya amma kungiyoyin ɗalibai da wasu kungiyoyin 'yan bindigan kabilu sun bayyana goyon bayansu ga wannan kira. gaida Baba Yakubu Makeri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙarshen wani taron da ya haɗa jami'an gwamnati Algeria da na jamhuriyar Nijar a birnin Yamai ƙasashen biyu sun bayyana shirin ƙarfafa hulɗa a fannoni da dama cikin su har da batun tsaro da matsalolin 'yanci da makamashi da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tsawon wunin jiya Litinin aka shafe ana tantaunawa a tsakanin tawagar kasar Algeria a ƙarƙashin ministan harkokin wajenta Ramtan Lamamra da tawagar Nishar wacce ministan harkokin waje Hassan Masa'udu ke shugabanta. Waɗannan jami'an diplomasiya sun bayyana tsayar da wasu shawarwarin da ke kunshe cikin sanarwar ƙarshen taro wacce jakadan Nijar a Algeria Alhashi Aminu Malam Manzo ya karanto. Ya ce wannan zama ya gudana cikin yanayin dangantaka da kyaukyawar fahimtar juna inda aka mai da hankali akan hulɗar ƙasashen biyu musamman a fannin tsaro da batun zuwa cirani sha'anin makamashi da man fetur da batun ba da horon ayyukan hannu. Akan batun tsaro ministocin biyu sun bayyana gamsuwa da ci gaban da aka samu a wannan fanni tun bayan zaman da ya haɗa shugabannin sha'anin tsaro a algeria a ranakun 24 da 25 ga watan agustan da ya gabata suna masu bayyana aniyar ci gaba a haka domin samar da zaman lafiya a kasashen biyu da ma kasashen yankin sahel Les deux parties ont convenu d'examiner la situation des migrants nigériens travaillant en Algérie sanarwar ta ci gaba da cewa bangarorin biyu sun yanke shawarar shigar da bukatar gudanar da nazari a taron da ministocin cikin gidan kasashen biyu ke sa ran gudanarwa a nan gaba kaɗan akan yanayin da 'yan niger da ke cirani algeria ke ciki a yayin da bayanai ke nunin ci gaban da aka samu a shirin farfado da ayyukan haƙar man fetur a rijiyar kafra da ke yankin arewacin jamhuriyar niger tare da karfafa hanyoyin samar da makamashi da iskar gas akan wannan ne ministan makamashi da ma'adanan algeria zai ziyarci doshi jamhuriyar niger a karshen watan nan na Satumba. Da yake amsa wata tambaya a kan gudunmuwar da ƙasar Algeria ka iya baiwa jamhuriyar niger a kokarin samo bakin zaren matsalar ta'addancin da ta'addabi ƙasar da makwabtanta, ministan harkokin wajen Algeria Ramtan Lamara ya ce an tantauna wannan magana amma kuma ba zai bayyana a bainar jama'a ba a ji yunkurin da suka sa gaba. de la compétence des services spécialisés de nos différents États. A watan Yulin da ya gabata ne shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya gudanar da ran gadi a kasar Algeria inda suka tantauna da takwaransa Abdulmajid Tebun akan hanyoyin farfado da hulɗa a tsakanin waɗannan ƙasashe makwabta. Dalili kenan jami'an gwamnatocin su ke tuntuɓar juna akai-akai don samar da hanyoyin zartar da abubuwa a aikace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida silmumuni barma da wannan rahoton yayin da kasashen duniya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da juyin mulkin da sojoji suke a kasar guinea kwararre akan harkokin siyasa daga jamhuriyar nijar Mallam abdulrahman alka ya yi tsokaci kan yadda wannan juyin mulkin zai shafi al'ummar kasar da kuma demokradiyya a nahiyar afirka lokacin da ya faru ya zo ba zata lokacin da ba a jiran shi kuma shi ke nuna irin kamar duka sa'o'in da su sojan suka yi amfani da su na shi abin na ba zata amma ya ka dauki abin a siyasance wani abu ne wanda aka yi ta tsammanin zai faru uh, watannin baya saboda uh, irin canza kundin tsarin mulki da aka yi kasar da kuma ya shiga uh, zagaye na uku na jagoranci bayan cewa constitution ta kasar ta haramta haka ya canza ta kuma kasasawa da yamma jam'iyyoyin adawa wasu do an sa su kaso wasu an rage su cikin gidajen ba su da izinin ita kuma irin yadda ya kefance kan shiga kasashen duniya ko makwabta na afirka ko kasashe na yammacin duniya gaba daya ya zama wani irin dodo kuma dodanci nashi ya kasance har yana barazana da abokan da nashi to yana ga wasu abubuwa ne wanda sun taimaka ma abin da ya faru kin ya faru Ga ganin ka al'ummar kasar sun yi maraba da wannan juyin mulkin to gaskiya ga bayanan da ke da kwai abubuwan da suke na na bayyane da kuma hira da muke yi da mutane wanda suke a cikin kasar ga alama aksarin al'ummar kasar sun uh, yi amanna da haka kuma sun karbi abu ga ganin ka mun ji an ce kamar wanda suka mai juyin mulki mukarraban shi ganin ka me yasa suka yi haka to gaskiya uh, ina ga akwai matsaloli na cikin gida ko da bangaren shi shugaban majalisar dokoki da ministan tsaro wanda suke ganin shi wanda ya wannan abin suna ganin barazana kan shi abin da ya kamata a sani ita da kanta rundunar kafata da kuma shi wanda aka ba jagorancin runduna duka balamu ne na rashin adalci mutumin nan karamin soji ne ko a ƙasa kwaren shi ya yi ritaya shi bayan shekara sha biyar na aiki shugaban kasa alfa da ya ɗauko shi ya ba shi mukamin kumanda ya tura shi cikin manya-manyan wuraren horo na sojoji aka ba shi manya-manyan mukammai da sojojin da suke na cikin ƙasar shekara da shekaru suna yi. Ƙasar Faransa tana da hannu a cikin wannan juyin mulkin? Kasan aksari Afirka duk abin da ya faru inda na shari ne eh, mu eh, muna iya danganta shi ga wasu kasashe abu na alheri shi kaɗai ne mu muke samun ma kan wannan kuma ita ce afirka kuma shine ci bayan mu kusan duk abin da ya faru a afirka sai an danganta shi ga wasu mutane ko ga wasu kasashe. mun san da cewa tsohon shugaban kasar nijar alhaji muhammadu isuhu amine shi ne kuma ya mai hannunka mai sanda a lokacin da ya so daukar wa'adi na uku wane darasi kin yi shugaban kasashen afirka ya kamata dauka akan wani abu da ya faru to wannan wani abu ne wanda ke kara tabbatar da walitaka ta shi shugaba isu muhammadu bisa magana ta siyasa idan ka dauki alkawali na jagorancin al'umma ka tarra dokoki to ka cika alkawalin kuma ka ka tabbatar da ka kiyaye eh, ya ja hankalin shi ba shi kaɗai ba da wasu saura eh, ba su shi ba kuma ga abubuwan da suka faru gare su suka kuma ya tashi kuma banda ƙarin girma da darajar shi da haskaka na wali ta kashe da siyasa da ke tabbata babu wani ci baya to kaga shi ne ya kamata kasashen eh, afirka mu zamanto madubi na demokaradiyya kuma mu girmama al'ummomin mu saboda kowa ma in san samu ne yana son ya je bisa wannan kujerai amma tunda doka ke da kwai tunda tsari ke da kwai to a girmama tsarirka haka sai a tsira lahiya sai a zama lahiya to da karshe eh, malam abdulrahman alka kwararre akan siyasa daga jamhuriyar niger wannan ya kira gare ka zuwa ga masu saurare ko musamman shugabanninmu wanda ke suke mulkin kasashenmu na yankunan afirka to shi dai babu abin da ya fi eh, kama adalci kuma ɗaya daga cikin muhimmiyar eh, mataki na adalci shine girmama yarjejeniya ko alkawali ya kasance alkawali ne na rubuce na girmama ka'idodin ƙasa ko kuma alkawali na ɗaukar 'yan ƙasa dukansu bai ɗaya babu wani da za a ci ya shafaffe da da mai wannan su ne mahimman abubuwa kuma adalci eh, tsakanin al'umma shi ke ɗaukaka shugaba ko yana bisa kuma ko ya sauka. Malam Abubakar Alka a hirar mu da shi. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afrik akan mita ɗari da biyu ɗigo biyar. Baya ga haka ko yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a viewhausa.com ko ku sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata. Ga dai ci gaban tattaunawar tamu inda na fara da tambayarsa kamar haka. To ko za ka gaya mana wace matsaya taron ya cimma? Matsayar shi ne dukkanmu waɗanda muka zo daga ƙasashenmu mu koma mu ɗauki gaban gabarin yadda za mu raba surface water da underground water dama shi ake nema to wannan shi ne matsaya kuma abubuwan da za mu yi mu raba wannan dama mun san shi sai dai a karfafa gwiwa da jawo hankali don a samu biyan bukatar abin da ake nema tun da ka ce kun san abin da ya kamata ku yi a raba wannan ruwa wato gurbatacce da kuma mai kyau wanda mutane za su ringa amfani da shi to ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan yadda kuke iya tantance shi ruwan ingantacce wato mai kyau da wanda ba shi da kyau? na'am wato akwai abin da muke ce ma grouting wannan grouting ya danganta daga formation din a duniya muna da formation guda biyu ne muna da basement complex uh, muna da formation guda biyu wato uh, yanayin nan guda biyu uh, wani yana da duwatsu Shi ne a turanci ake ce mashi basement complex yanayi na biyu yana da yashi shi ne a turance ake ce mashi sedimentary complex so idan uh, sedimentary complex ne grouting da zai dauka yana da zurfi fiye da na basement complex idan a bi wurin da ya kamata a toshe inda gurbataccen ruwa zai shiga shiga karkashin kasa kamar misali yanzu a basement shine wurin da ke da duwatsu kana buƙatar mita goma in kai bulokin nashi up ba za ka samu gurbataccen ruwa wanda ground naka ba to kana iya sa mita goma ko mita goma sha biyar insha Allah ya isa a basement complex shi kuma ɗayan fa shi yakan kai mita biyar arba'in wasu wuraren ma har 50 sai a yi silin dashi daga 0 level zuwa 30-35 ya danganta daga formation din ta yaya ake rufewa ruwan ba zai iya haduwa da mai kyau da mara kyau ba wato misali a basement kana da rijiya an ce za a mita 70 ko dari misali idan ka zo ka samu total depth wato iyakacin zurfin rijiyar da kake bukata ce sai kai kesin muna ce mishi permanent kesin akwai nau'i na kesin guda biyu akwai temporary akwai permanent bayan ka yi permanent kesin so muna da na'urar da muke gwadawa har ya zuwa sama akalla mita goma ko mita sha biyar ko ashirin ya danganta da yanayin overbodin na wurin to idan ka samu wannan za ka sa gravel parking in ka sa gravel parking wannan ma'aunin na kai da gaya maka ya ci ciko saura mita sha biyar a sama ko saura sha biyu ko saura goma sai ka tsaya to daga wannan wurin akwai yiwuwar contaminated water zai iya gangarwa ya shigo nan kasar to yadda za ka yi silin din shi za ka datse shi akwai suminti da ake kwabawa da kuma wani sinadari shi wannan sinadari da ake hada shi bayan minti goma sha biyar in ka siga shi sai ya juya sai ya zama roba wani irin sinadari kenan kemikal ne ya suna sa. to ban san sunan shi da hausa ba gaskiya amma dai kemikal ne wanda idan ka sa shi bayan ɗan lokaci sai ya zama roba to in ya zama roba babu yadda za a yi ruwa ya penetrating wato ba yadda za a yi ruwa ya ratsa shi ya shigo har ya je kasa to wannan ne sirrin kawai to idan kai wannan bayan ka yi floshin ka an ɗebo ruwa aka kai shi lab aka gwada za a gan shi piyo wato aka ɗebi ruwa aka kai shi ɗakin gwaje-gwaje za a iya gane ingancinsa da kuma rashin ingancinsa to ka da abin to wata tambaya da nake so maka zan dan komar da kai baya kaɗan ina so kai mana bayani ko ƙarin bayani akan ainihin yadda kuke gano ruwa kafin ku fara haƙa rijiyar wato shi ya sanya farko abin da ya kamata mutum ya yi kafin ma yi gida akwai abin da muke ce ma general area soɗe kamata ya yi area da za ka sayi gida sashen to ka tabbatar wannan wurin ana samun ruwa to kaga ka yi general area bai kenan eh suna da ruwa abu na biyu floating ka ko kofar gidanka da ka siya ko wata ba shi kuma sai a zo sai a yi bincike a gano wurin yana da ruwa idan aka auna misali a daki za ka iya samun point guda biyar kuma kowane da labarin da zai baka da sai a zaɓi wanda ya fi to wannan shine akwai mutanen da suke su aikin su kenan masu geophysics za su zo su yi su ba da report sai a kawo mana. Ba sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin abubakar musa macika da na hirar da shi sai julius gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Babalai yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. jama'a salamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga shehu adamu rijau ya ce idan dai har yanki sadarwa zai taimaka wajen kawo ƙarshen 'yan bindiga ƙasarmu najeriya to muna goyon bayan a yi hakan a arewa baki daya domin dai ba mu ga amfanin baɗi ba idan har babu rai sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga sani mai lange-lange yauri da aliyu usman takalafiya da zaidu bala kofa sabon suka ce baki daya haramta sana'ar canjin waya a sassan jihar katsina da gwamnati jihar ta yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda ake ci gaba da ɗaukar matakan tsaro da ke addabar jihar da fatar Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Bello Isiyaku birnin Fulani karamar hukumar na faɗa da ke jihar Gombe ya ci gani ga wani dai ya ishi wani tsoron Allah da fatar hamɓarar da shugaban Guinea Alpha Conde da sojojin ƙasar suka yi hakan zai zama darasi da sauran shugabannin Afirka masu kama karya da son doma akan ƙargar mulki ta kowane hali. sai kuma sakonmu na gaba fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce salamu alaikum biya hausa ya ce matakin yin allah wadda da kuma tofin allah tsira da shugabannin kasashen afirka ke yi kan juyin mulki da sojin kasar guinea conakry suka yi tamkar ihu ne bayan hari sai kuma sakonmu na karshe fito daga alhaji mai yusuf fari jihar yobe ya ce assalamu alaikum murya amurka ya ce muna kira ga al'ummar jihar zamfara a najeriya da su yi hakuri da matakin da hukumomi suka ɗauka na kaɗa layukan sadarwa matukar hakan shine mafita game da matsalar tsaro da ya kici ya canyewa a jihar su da fatan allah ya sa hakan ya ba su zaman lafiya. madala da wannan kuma ka zo shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To Abdulaziz a takaice shugaban amurka joe biden zai je jihohin new york da new jersey domin ganin irin ɓannar da mahaukaciyar guguwar ida ta haddasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afka a yankin a jiya litinin biden ya tabbatar da ayyana gagarumin bala'i da ya afka wa wasu bangarorin new york da new jersey da hadarin ya fi shafa inda ya bada taimakon kudi daga gwamnatin kasar za a da taimakon ne ga ayyuka da ɗaiɗaikun mutane a cikin ƙananan hukumomi shida a new jersey da ƙananan hukumomin biyar a new york wuraren da ruwan saman ya yi sanadiyar batsewar koguna da magudanan ruwa da gidaje da shagogi da kuma manyan hanyoyi a yau talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tunasar da taliban a cikin sa'o'i da suka gabata cewa kasashen duniya suna jira kungiyar ta cika alkawarinta na ba da dama ga duk mutumin da ke da takarda ya fice afghanistan idan ya so yin hakan da yake jawabi yayin ziyara a qatar blinken ya ce adadin amurkawa ciki har da 'yan ƙasa biyu da ake sa ran har yanzu suna zaune a cikin afghanistan sun kai ɗari kasar new zealand ta fara sassauta dokokin kulle na coronavirus a kusan fadin kasar baki daya da ta fara sanyawa wata guda da ya wuce bayan kasar ta yankin pacific ta sake samun kamuwa da covid-19 a cikin watanni shida Prime Minister Jacinda Ardern ta faɗa a jiya Litinin cewa za a sassauta dokokin kulle a fadin kasar zuwa matsayi na biyu. To masu sauri da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makir wanda ya ni gabatarwa sai kuma Jules da Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mun haɗu a shirin mu na dare da yarda Ubangiji Allah yanzu kuma sai a gyara zama a sauran shirin yau da gobe domin kuma matasa a faɗin duniya.